an yi sallah sai na ce barin ta uku da wannan kaɗan waɗanda suka yadda suka bar lesbian ɗin na wata ɗaya suka yi azumi suka yi ibada Allah ya muku albarka amma dai na san tsinannu za ku ci gaba waɗanda kuma ba ku yi ba mutum <laughs> ku daban ne ba lesbian ba shi kenan to yanzu da mutum da kun ce ku ɗaga mun kafa ne saboda azumi an gama azumin ina jira masu cewa su shekin ina ina nan ina jira masu cewa za su biya ni kuma ina jira sannan ina son magana da akan wata shegiya ya wanda iyayenta suka yi a tsarin aihuwa da ta ce za ta tura min kuɗi idan har zan yi lesbian na yi video na ce miki cewa zan tura miki account number na sai ki tura kuɗin ni kuma zan yi ta tunani a kai before making before kuɗi ya kare zan yi making decision ko zan yi lesbian din ko ba zan yi lesbian ba kin san yanzu ana lokacin broke ne ko da Allah I need that money how do we do dan dama ai agreement ina ne ke shi ki tura mun kuɗi ina nan ina cin kuɗi sai in zo in yi tunani in na yarda cewa zan yi lesbian zaki bani more than that ba abin kika ce ba sannan Ryan na ce zan gaya muku illolin lesbian illolin lesbian shine mace kar ki sake ki fara yin lesbian saboda akwai matsala fa idan kika riga kika fara idan kika samu mai ɗauke miki sha'awar ki ko da yaushe to ba za ki taɓa yin aure ba in ko ba ta kusa da ke dole ki shiga tunani to har gumma ma ki samu namiji wanda mijinki ne kun yi aure kina koya mishi irin abin da yarinyar da take miki to shine kwanciyar hankalinki amma muddin baki ɗauki wannan shawarar tawa ba dole ko ki ga kin ga ko kin shiga tashin hankali ba za ki taba iya daina lesbian ba sai dai idan Allah ne ya daura za ki daina ko kuma wannan kun gane babban matsalar da muke ciki mace mata kamar mata da miji mace ba za ta iya samun ce mai gida dan Allah ni yau kaza nake so kama ko kaza za mu shi ma ba zai iya samun ki ce kaza za ki ko kuma taɓa min can in ji daɗi ko taba min can in ji daɗi ba a'a burin shi mijin kawai ya zo ya bige ya kwanta ya bacci to ina ka ga bacci a nan gurin oh ka fi so wata ta na bige maka mata ba ka na ai ba zai yi ba ko ba haka ba maza mutanen mu <laughs> ai ba zai yi ba ku bari wasu suna ta suna rige muku mata ko kuma in macen ba ta bi mace ba za ta iya ta samu wani namiji a can waje ta je na biya mata bukatun ta. kun gani to laifin waye laifin miji ne saboda bai zo ya biya wa matar shi bukata ba yadda kake so dan Allah ni kiyaye mu dinga zama da matanmu muna tambayan su meye suke so ita ma mace in tana son abu ta tambayi mijinta abun da take so don ba kunya a tsakanin aure in yau kuna yin sex idan nono ke so miji ke sha miki wani kaza cikin soyayya dan Allah baby ka sha min nono idan gindin ki ke so ya sha baby dan Allah gindina yake so ka sha wani mijin ka san ma yanzu akwai maza wayoyi sun san komai wanda za su zo su kama matansu saboda ni na muku wannan da mijina mijina ba abin da bai sani ba ko ina sha shamin yake yi muna zaman lafiya kuma ina masifan san shi don ni mace wata isa su ce ba za ta